Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol duk a jamhuriyar ta Nijar a Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet ko da yaushe a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ma sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. To ko menene alfanu ko aka sansa na sake tsayawa takarar Buhari? Domin inda aka kwana to a tashi a wurin Sannan yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi game da wannan batu na sake tsayawa takara da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce zai yi. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya yi tur da zargin harin makami mai guba da aka kai a Siriya, lamarin da ya kwatanta a matsayin bakar mugunta, yana mai cewa zai dauki kwakwarar matsaya nan da sa'o'i 24 zuwa 48 kan yadda Amurka za ta mai da martani. Shugaba Trump ya faɗa wa majalisar zartarwar a wani taro da aka yi a fadar gwamnati ta White House cewa za su gano wake da alhakin kai wannan hari a tsakanin Siriya da Rasha da Iran ko kuma dukkaninsu. Da farko sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka ba ta janye batun ɗaukan matakin soja a kan Siriya ba, bayan da Trump ya aike a saƙon Twitter cewa waɗanda suka kai harin za su gane kuransu. Shugaba Trump ya kuma kwatanta harin makami mai guban a matsayin rashin imani a yankin na 'yan tawaye da ke birnin Damascus, wanda ya hallaka mutane 40 a ranar Asabar. Ita dai gwamnatin ta Siriya ta musanta yin amfani da makami mai guba a daukacin yankin, wanda ya faro tun daga shekarar 2011, ciki har da wannan hari na baya-bayan nan. Rasha dai ta ce babu wata hujja da ta nuna cewa Siriya ce ta kai hari. haila yau a yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta da ƙawancen Amurka da China da kuma kyakkyawar abokantakar da ke tsakaninsa da takwaran aikinsa shugaba Xi Jinping. Amma duk da haka ya ce China ta daɗe tana yi wa Amurka wayo. Yayin da yake zagaye da 'yan majalisar zartarwarsa kafin wani zaman tattaunawa a fadar gwamnati ta White House, Trump ya ce ƙa'idodin da suka shimfiɗa dangantakar cinikayya tsakanin Amurka da China ka'idodi ne da aka daɗe ana ƙwarar Amurkan waɗanda babu wanda ya taɓa ganin irinsu. Amma a maimakon ya ɗora wa China laifi, shugaba Trump ya ɗora laifin akan tsofaffin shugabannin Amurka, wakilan Amurka da masu ba da shawarwari a kan halin cinikayyar da Amurka ke ciki. A satin da ya gabata, Trump ya yi barazanar ƙara haraji akan waɗansu kayan da ake shigo da su daga China, da kuɗaɗensa suka kai dalar Amurka biliyan 100, bayan da China ta yi barazanar yin hakan ga kayan Amurka, waɗanda su ta kai biliyan 50, ciki har da waken suya da ƙananan jiragen sama. Ƙwararru sun yi gargaɗi cewa idan dokar harajin ta fara aiki, manoman Amurka waɗanda suka ta'allaka akan fitar da amfanin gonarsu zuwa ƙasashen waje ne za su fara ji a jikinsu. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce yana tsammanin zaman tattaunawar shi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kasance tsakanin watan Mayu zuwa farkon watan Yuni. Kalaman nasa waɗanda ya yi a yau Litinin na zuwa ne bayan da jami'an Amurka suka ce sun tabbatar da cewa Kim na da niyyar zaunawa su tattauna. akan kowace ɗamarar gina makamin nukiliya da suke yi a yankin Koriya. waɗannan su ne ƙwararren alamomi na farko da shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya nuna na amincewa ya haɗu da shugaban amurka donald trump tun da suka ba da shawarar yin hakan a watan da ya gabata sai dai har yanzu babu cikakken bayani kan zaman akan abin da ya shafi inda zaman zai wakana da kuma batutuwan da za a tattauna a kai amma jami'an amurka sun faɗi cewar amurka da pyongyang na ci gaba da tattaunawa a cikin sirri shi dai shugaba trump ya sha kiran da a kwance damar mallakar makamin nukiliya a yankin koriya Hausa Bello ɗan mai tsoro aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To kamar yadda aka ji a shirma da ya gabata, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi shelar aniyar sake shiga takarar shugabancin Najeriya. Da haka mun tuntuɓi wani mai sharhi kan al'amarin yau da kullun da ke birnin Boston na nan Amurka mai suna Malam Garba Suleiman Krako don yi mana dubin wannan al'amarin sai ya ce. Wato abinda shugaban ƙasa mai girma a General Buhari ritaya ya yi na cewa ya nuna sha'awarsa na ya ci gaba da jan ragaman mulkin najeriya ya yi daidai domin inda aka kwana to a tashi a wurin wato bai kamata a ce ya fara akwai abubuwa da yawa wanda suke gaban shi wanda yake so ya aikata amma bai zai yiwu cikin shekara hudu ya gama su ba to ya kamata ni a ba ina wai goyon bayan cewa a'a wai A'a ce ajanda na pdp da ko wata jam'iyya A'a ina nuna cewa shi dinnan shi ne gwani buhari shi kanshi ya faɗa ba zai iya tafiyar da tafiyan halin da najeriya ta shiga ciki shi kaɗai ba dole sai da mataimaka sai an taimaka mashi. kamar yadda hausawa suka ce hannu ɗaya bai ɗaukan ɗaki to haka ne to a hakikanin gaskiya idan da za a ba shi dama a duba a ga tsari irin na amurka yadda yake za ka ga ɗaiɗai ne da wuya ka ga shugaba bai yi sakan ɗin shi ba saboda akwai waɗansu program da agenda da iri-iri wanda mutum yake so ya kammala idan ya fara bai gama ba wani zo ya fara kuma ya ce zai wani nashi daban duk komawa baya ne amma kaga inda buhari ya fara yadda yake tafiya in ya dasa ya ci gaba nan da shekara hudu to kaga za a ga cewa bayan ya gama shekara takwas sakan tam shi za a san cewa ya yi wani abu a ƙasar nan ɗaya kenan na biyu kada mutane su manta Allah ya ji kan wannan mai wa'azin nan albani na zaria ya ce idan aka zaɓi buhari za a ji jiki don duk zai toshe kafar ɓanna da aka yi a ƙasar zai yi kaza zai yi kaza duk abin da bawan Allah nan ya faɗa kamar ya zama wani abin da turawa suke cewa su saya wato mai hangen nesa shi ke faruwa idan ko za ka yi gyara to sai fa an wahala sai an jiki sai mutane sun haƙura dan jinjiki ana jin jiki wannan kuma dama in za ka yi gyara barnan da aka yi sai ya ɗauki lokaci dan cikin shekara hudu ba har ba zai iya gyara abin da aka ce <laughs> an ɓannata ba kuma Allah da ikonsa ya ɗauko ministocin da ake ganin cewa a'a aka tasa su gaba ba su iya ba ba su kamar kwallo ne masu sauraron mu in kana gefe kana kallo za ta dinga wane bai iya ba wane bai san abin da yake ba ya kamata a tura wane ya kamata a sa wane kai inda za turo ka a sa ka ba za ka iya yadda wane din yake yi ba to malam garba baka ganin To Malam Garba baka ganin masu cewa kamata iya huta saboda kamar bai da ƙoshin lafiyar da ya kamata a duk da ike an san yana da kishin ƙasar da dai sauransu baka ganin masu wannan bayanin kamar suna da tasu hujjar? to madalla maganar rashin ƙoshin lafiya wannan duk bata taso ba kada jama'a su manta ba, ni ba malamin kamar da ake cewa eh, kamar eh, malamai da suke cewa lai mutu fiha la haya ko ba mai rayawa ba mai kashewa sai Allah mm. saboda haka Buhari nan ku duba ku gani irin zaman da ya je yayi a Ingila yi jinya da yake Allah ya sa kwanan shi na gaba ya dawo ya samu lafiya sai mu daɗa taimakonsa da addu'an Allah ya ba shi lafiya Allah Ubangiji ba ƙara mashi ƙoshin lafiya ya ci gaba da abin da yake yi kuma Allah kai shi gaggacin kammala ajandar ɗin shi da yake so ya na alheri ga ƙasar nan kamar yadda nake faɗi Malam Garba kana ganin daga cikin abubuwan da ya sa gaba akwai waɗanda za su kubutar da talakan Najeriya daga wahalar da yake fama da ita? Wani da gaske da yawa ga akwai kaga yadda ya ɗauko tattalin yadda za a yi in kun tuna masu sauraron mu mun yi magana da ma yadda za a yi farfado da wannan ah, tafti na caji wanda ke nan tafkin cajin ba karamin alheri jama'ar da ke wannan area suke samu ba kiwon kifi ne ruwan ah, neman rani ne da sauransu duk gashi nan banda wannan a duk ƙasan ya rungumi hanya na motoci da za a yi hanyoyi highways da za a yi a Najeriya to yanzu idan aka ce mutumin nan an ce an matsa mushi ya sauka a'a don wasu dalilai suke bai da lafiya wa ke ba da lafiya Allah ke ba da lafiya ni nan ba wai ina ma Buhari campaign ne ko kuma ana goyon bashi a yi magana ne na zahiri saboda experience da muke da shi na tafiyar da mulki a nan irin na America wanda ke kuma mu nan mun ce muna koyon tafiya ne irin na America demokradiyya haka ne Wannan haka ike a kuma gaida Suleiman. Kuma ku da kuke gida Najeriya da ma sauran wurare za ku kira wayar ku bayyana ra'ayoyinku kafin nan ga ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To bari mu fara daga sakkwatan Shehu ake kan layi daga Sakkwato. To Ibrahim ka almasi kana tare da Usman A. Bello Bonkari karamar hukumar mulki ta jinji a jihar Sokoto. To Malam Bello muna jinka. A Usman ne. O muna jinka. A to dangane da tsayawa wannan bawa Allah shugaba Muhammadu Buhari a karo na biyu da yake nema. Eh, to gaskiya abuna da ya dace kasancewar yana da kyau a ce an ba shi dama kowa san irin da ya ya sami wannan kasar shekara hudu da suka wuce ko uku to kuma ya rikewa ta dan bashi dama kamar yadda an kaba sauran tsohon shugabanni domin ya tsida irin abubuwan da ɗauko na alkhairi fatan mu al'umma da Allah a bashi shawara mai kyau ko mu roki Allah subhanahu wa ta'ala ya tsore shi akan hanyoyi masu kyau ba na sauran shi ba shi kuma da Allah ya dan bibbiko da shawarar da ake bashi domin a ga cewa an gudu tare da tare na gode Usman A Bello Kankari karamar hukumar ta Najeriya ta kasar Najeriya to mun gode malam Usmana daga Sokoto bari mu cilla Kaduna garin gwamna ke kan layi a Kaduna shi garba barka da yammaci barka da warhaka suna dai murtala ne kuma ina kiran ku daga garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya to malam murtala muna jinka yan wato a tun da dama kaga kundin tsarin mulki ya yadda ne nema zarcewa na biyu to hakan yana da kyau amma kaga mu da muke cikin talaka muna dan jin koke-koke a shawaran da zamu ba shi wasu abubuwa da zai kara ya gyara su ya kara kuma farin jini shine cewa irin kamar bursunonin siyasar nan ko dai yan siyasa ko wasu dai na addini da aka kama haka to ya kamata a ce an dan sassako su dai gaskiya ko a dan bada belin su to kaga haka zai kara masa farin jini da sauransu da fatan za a tashi lafiya To Malam Murtala mun gode sosai da ra'ayinka daga Kaduna bari mu kaɗa Yobe. Wake kan layi a Yobe? Muhammad Kabir ne daga Yobe. To Malam Muhammad muna jin ka. To ni dai ra'ayina game da tashin shugaban Muhammadu Buhari ina goyon baya ɗari da ɗari gaskiyar magana saboda a ba shi cikakken lokacin da zai ci gaba da ayyukansa da ya fara na alkhairi. Kuma muna matashi da addu'a Allah ya ba shi nasara akan abin da yake aikatawa na alkhairi. Shi ne fatan mu. to mun gode sosai malam to ne mana gode Muhammadu Kabiru to mun gode to to ga wani malami daga jihar Taraba wake kallaye a daga jihar Taraba Sadi Haruna ma da Bantaje. To Malam Haruna muna jinka. Ina muna ina goyon bayan sayawan shugaba Buhari dari bisa dari musamman mu 'yan jihar Taraba domin gaskiya a baya bayan kashe da bashi mulki taraba kullum akan barazana ke mamu musamman mu yan jihar taraba yanzu kuma ya sake dorawa muna dari dari muna bagon ba dari bisa dari dari bisa ɗari ya saya. <laughs> To mun gode sosai da ra'ayinka daga Taraba kuma bari mu je mu jihar Kebbi. Wake kan laye a Kebbi? Umar Alaba ne. To Malam Umar muna jinka. gaskiya mun yi farin ciki da bayyanar da cewa buhari zai sake yin takara muna yi musu fata alheri to kuna ta eh, cewa kuna ta cewa kuna fatan alheri kuna kun yi murna da haka ba ku san ba buhari dan huta a gaskiya ai hutawan kenan to mun gode sosai kenan gare muna fata ubangiji Allah ya bashi sa'a ya bashi nasara to mun gode da mun gode da ra'ayinka bari mu je adamawa ke kala adamawa Eh kai zai kuna tare da Isa lambar mai kama sanya ko ba yi a Adamawa a some local government. To to Najeriya. To to muna jin ka amma kai kai hankali da kaho muna jin ka. To shi kenan ba damuwa wato Buhari nan ana so ya hause na ji da zo ni ya ce wai ya sako mutanen da aka kama ya za a yi a kama barayi a sako su hukunta su akan yadda dokan hukunci kanada kawai to me ake jira da barayi a to kaga ka kama kahon kuma amma kuma ka sake a abin da ake cewa shine ya saki waɗanda aka kama saboda wasu matsaloli na addini ba cewa yayi kamar barayi ba da sauransu to shi kenan matsaloli idan ya sake su kenan zai shirya da su ai baba buhari ya fi karfin kowa shi sai da allah allah ya kara kare mana baba buhari to mun gode mai kama saniya to to bari mu je kaduna wake kan layi a kaduna Ibrahim ka almasi barka da yamma. Barka da warhaka. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Aka Alhaji Musa muna jin ka. To alhamdulillah ai ka almasi mu a matsayin mu na 'yan Najeriya masoya baba Buhari. Mm. Idan ba mu yi kan godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da tsayawa Buhari na karo na biyu ba. Mm. Ai mun yi gwari. Ai mun yi gwari. Kwari da gaske. Dan haka mu muna cikin farin ciki kuma mu wannan ranar muke jira ta zo. muna munna ko muna addu'a Allah subhanahu ta'ala ya kara baba Buhari lafiya in Allah da 2019 sai baba Buhari na gode a tashi lafiya na to malam Musa malam Musa baka ganin tunda ike babu Buhari ya muku aiki kamata ku ce to baba ka je ka dan huta dan shi ma ya dan ji dadin rayuwar shi malam Ibrahim ka almasi ai idan aka ce baba Buhari ya je ya huta ba a mai adalci ba domin ayyukan da ya ɗauko so muke ga mun kammala ta arewacin Najeriya da Najeriya baki daya. To Haji Musa, mun gode sosai da wannan ra'ayi na Ka bari mu kaɗa katsinan duk ke kan layi a katsina. da Sanne. To Malam Abdulkadir muna jin ka. Wato game da tsayawar Buharin nan. Hmm. Ina tsammanin duk Najeriya nan gaba ɗaya. Wato ko farin ciki ake kamar sallah. Wannan alhamdulillah mun gode. Saboda? Saboda ayyukan da aka faro. Idan aka ce ba za a karasa su ba gaskiya an samu matsala sosai. To mun gode sosai, mun dai makale a katsinan nan, wake kallaye a katsina har ila yau. Alhaji Kasimu ne, ne. To Alhaji Kasimu muna jin ka. To wannan al'amari da Babu Buhari ya yi alhamdulillah. Alhaji Kasimu ka ɗan nisanci rediyonka. Na nisance ka. Yau wato ci gaba. sai mai mu mu taru mai roƙi Allah abin da ya zama alheri ga zartewar shi Allah ya sanya. Amu. Eh Allah shi ba mu alheri Allah shi tabbatar mu da alheri Allah shi ba mu mataimaka masu adalci. Mm, ba ka da wata shawara gare shi. ina da shawara gare shi to Allah ya zarce oh. ya duba mataimaka wanda suke masu adalci ba kamar na yanzu wanda ke kewaye da shi wanda suka hana shi eh, yi matalakawa aiki eh, Najeriya su ci gaba ba. A rika duba wanda ya cancanta. Eh, kamar masu wani irin hali? Irin hali an arke adalci to ya ɗauki komi da komi. Oh. Eh, to mun eh, gode to mun gode sosai katsinawa mun gode muku bari mu je mu abuja wake kan layi a abuja amma kai nisa da rediyon ka na abuja muna jin ka eh ni na ce tun da buhari ya sake bayana zai tsaya ai bai da wani kamfen da zai yi shi ya yan najeriya da ya tsorawa wa hukuma da azabar allah zai za mu biya shi da kuriya din zai tsaya aikin shi na soja ai bar yan siyasa su yi siyasa allah ya taimake mu to ba ka ganin ah, watakila so yake saboda matsalar da ake ciki ya je ya warware ta matalakawa din? wallahi bai da abin da zai warware iyaka iya abin da ya sani aiki shi na soja ko wanda mulki da yanzu ya zan siyasa ya fara dawa ya zo yana so ya makale da tun da ya zo duk da da APC din ne mu muka yi maja tun da ya zo sakatariya ba ya kai a wurin ba yanzu da ya fara suke zuwa sakatariya ba to Allah ya bar yan siyasa su yi siyasa su ba wa son kai ba magana addini ba kabilanci ba sun goyi bayan ne za mu je mu zuba kana sojoji da yake bari da ya kamata aikin su ya kare yana kara musu lokaci domin su duke mutane a kwace zaɓe da shi kuma hukumar zaɓe da yare ne mu dai a yi adalci. To mun gode da ra'ayinka mun gode da ra'ayin kowannen ku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a duk lokacin da muka gabatar da wannan shiri mun gode mu kowannen ku mun gode. To ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Najeriya ta kara taka rawar gani a gasar wasannin kungiyar kasashen renon Ingila wato Commonwealth da yanzu haka ake fafatawa a birnin Gold Coast na kasar Australia bayan da a yau ta lashe lambar azurfa a gasar kwallon tebur najeriya ce dai ta buga wasan karshe ta gasar tare da kasar indiya inda india din ta doke ta da maki uku da nema ta kuma lashe lambar zinari ta wasan manazarta na ganin wannan ci gaba ne kasar ta najeriya ta samu tare da lashe lambar ta azurfa domin ko ta sami lambar tagulla ne a wasan a irin wannan gasar da ta gabata gwamnatin jihar kano a arewacin najeriya ta ba da tallafin kuɗi naira miliyan uku ga iyalan dan wasan kungiyar Kano Pilas Chinedu Odoji wanda ya rasu a garin na Kano sakamakon hatsarin mota. Gwamnan jihar Abdullahi Ganduje shine dai da kansa ya gabatar da tallafin ga iyalan marigayin sa'ad da suka ziyarce shi a fadar gwamnatin jihar ta Kano. Ganduje ya bayyana marigayin Chinedu Odoji a zaman gwarzo wanda ya bada gudunmuwa sosai wajen daga sunan kungiyar ta Kano Pilas da kuma jihar Kano baki daya. dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafar manchester united ta ingila andre herrera ya musanta cewa ya tsarta yawo a tambarin manchester city da gangan a filin city din na etihad wasu hotunan talabijin sun nuna herrera din yana tsartar da yawo a wani makekin tambarin city da ke ƙasa a mashigin filin wasan a ƙarshen rabin lokacin farko na wasan da united din ta yi waiwayan baya ta doke city din da ci uku da biyu to sai dai hukumar kwallon kafar ingila ta ce ba za ta binciki lamarin ba a fagen wasan tseren babur kuma ɗan ƙasar italiya valentino rossi ya zargi takwaransa mare margues da kayar da abokan tserensa da gangan a gasar tseren moto gp ta ƙasar argentina inda ya ce hakan ya sa yana tsoron ya yi tsere da shi rossi dai ya bayyana wannan halayya ta marquez wanda yanzu haka shine zakaran tseren na moto MotoGP da cewa tana lalata wasan tseren to sai dai a nashi martani marquez ya ce korafin na rossi ba gaskiya bane murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka A bikin karrama matan da suka nuna jarumta na wannan shekara, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta karrama wasu mata goma da suka yi fice, waɗanda suka zaƙe wajen ci gaba da fafutukar abin da suka yi amana da shi. Mace ta farko da aka baiwa lambar yabon sunanta Roya Sadat, marubuciya ce, darakta kuma mai ba da umarni a harkar finafinai daga afghanistan tana amfani da fasaharta wajen faɗakarwa kan munanan ƙalubalen da mata da yara mata ke fuskanta kuma duk da cewa ana yi wa rayuwarta da sauran ma'aikatanta barazana ta zamanto ta farko wajen gwagwarmayar kwato hakkin mata a ƙasar ta afghanistan Dr. Wulisa Willianueva, 'yar asalin Honduras ce, ta samu lambar yabo ita ma domin aikin da ta yi na yin yaƙi da tashin hankalin da mata ke fuskanta, inda ta sauya yadda ake kallon hukuncin masu laifuffuka ta hanyar amfani da kimiyya da kuma daƙila ayyukan ƙungiyoyin 'yan daba. Aliya Kalaf Sale, 'yar asalin Iraki ce, mai gudanar da ayyukan jin kai da kuma yaƙar masu tsatsauran ra'ayi na ɓangaranci. ana girmama ta saboda ta taɓa kubutar da wasu matasan da dakarun iraki daga wani harin kwantar ɓauna da 'yan ƙungiyar isis suka musu a shekarar 2014 sista maria elena berini ma'aikaciya ce a wata ƙungiyar 'yan mishan ɗin katolika a jamhuriyar afirka ta tsakiya ana jinjina mata saboda irin jajircewa da take yi wajen yaƙi da ɗabi'ar nuna ƙiyayya da rashin adalci da kuma munanan abubuwan da ke faruwa a jamhuriyar afirka ta tsakiya da yaƙi ya daidaita wata lauya 'yar ƙasar kazakhstan kuma 'yan rajin kare hakkin 'yancin ɗan adam aiman umarova ta samu lambar yabon don aikin da ta yi na inganta dokokin da ke yaƙi da ayyukan cin zarafin mata da yara Ita kuwa Dr. Feridi Rushiti, 'yar Kosovo, an ba ta lambar yabon ne saboda gwamman shekaru da ta kwashe tana fafutuka a madadin fararen hula da yakin Kosovo ya shafa. Maluma Sa'id wata baiwa ce 'yar asalin Mauritaniya yanzu ita ce mataimakiya a Majalisar Dokokin Ƙasar an karrama ta ne saboda jajircewa da ta yi wajen yaƙi da ayyukan bauta. A matsayinta na wacce ta kafa take kuma gudanar da ayyukan wata kungiya mai zaman kanta da ke taimakawa mata da suka rasa mazajensu da marayu bayan kisan kare dangi da aka yi a Rwanda. Goodlive Mukasarasi ta samu lambar yabo ne saboda rawar da ta taka wajen buɗe wa mata ƙofar da aka saurare su a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta Rwanda. Sirikan Sharon Siri wata lauya ce kuma 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam a Thailand kuma ta samu lambar yabon ne don tsayawar da ta yi wajen kare 'yancin ɗan adam. Aura Elena Farfan, 'yar asalin Guatemala, an ba ta lambar yabo duk da cewa ba ta samu halartar taron ba saboda rashin lafiya ta samu lambar yabon ne saboda rawar da ta taka wajen ba da damar da aka hukunta wasu tsoffin jami'an soji da suka aikata kissa yayin karrama waɗannan mata uwar gidan shugaban amurka melania trump ta ce muna tsaye ne a kan turbar abin da ya dace wajen ba da labarin waɗannan mata za mu iya koya wa mata matasa a duk faɗin duniya darasi kan muhimmancin nuna jarumta domin zama abin kwatance sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu biyu uku bakwai USA za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adireshi www.voanews.com/editorials. To yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a taƙaice. a yau litinin shugaban amurka donald trump ya yi tur da zargin harin makami mai guba da aka kai a siriya lamarin da ya kwatanta a matsayin bakar mugunta yana mai cewa zai ɗauki kwakwarar matsaya nan da sa'o'i 24 zuwa 48 kan yadda amurka za ta mai da martani Shugaba Trump ya faɗa wa majalisar zartarwar a wani taro da aka yi a fadar gwamnati da White House cewa za su gano wake da alhakin kai wannan hari a tsakanin Siriya da Rasha da Iran ko kuma ma dukkaninsu. Har ila yau a yau Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta koɗa ƙawancen Amurka da China da kuma kyakkyawar abokantakar da ke tsakaninsa da takwaran aikinsa shugaba Xi Jinping. Amma duk da haka ya ce China ta daɗe tana yi wa Amurka wayo. Yayin da yake zagaye da 'yan majalisar zartarwarsa kafin wani zaman tattaunawa a fadar gwamnati ta White House, Trump ya ce ƙa'idodin da suka shimfiɗa dangantakar cinikayya tsakanin Amurka da China ƙa'idodi ne da aka daɗe ana kwarar Amurkan waɗanda babu wanda ya taɓa ganin irinsu. To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma. Hafsat Bello dan mai soro. Da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sauti kuma ta bada umarni da mu na wannan lokacin Suleiman Altarwali. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma goben.